A ya Ka zuwa wata sa'a. Ko kuma ka zo a rashin sa'a ba? Ya ga ƴaƴanmu gaba ɗaya. Ko auna aka yi. Ai ka ba yawan riƙe kula da maraicin su ko ba ko. Duk kulle-kullen da kake da manufarka a kaina da ƴaƴana duk Allah ya tona asirinka. ne. Yi kwarai yan magana suka ce kanka gaburi guri ya ganka. Haka ne. Da haka komai ma wato ashe dama manufarka wato ka zo ka aure ni ba ta ka kula da ƴaƴana marayu kake yi ba sai dai ka ci dukiyar da aka bar wa marayu ko? Dan a kula da su Allah ya sa muna cikin rufin asiri kake so ka zo kai kwance kwance ka ci dukiya to Allah ya tona asirinka. Ko? Shi yasa kake sa aure. Wa ma waye ya faɗa min ka kowa su ne ba kai ne Alhaji da aka yi hmm wanda ya faɗa idan Allah ya isa kirawo shi mana kuwa in kirawo hudu direba da shi kai magana sai in kirawo shi yanzu haka yi mu hudu direba ne a kirawo shi hmm. a ai ba a kirawo shi sai a zo ga mutum ai ba a nuna ja ba ku ne kira dan haka kaga hanya ba hmm, ya haka Ah. Babu sauran wani abu. Allah ki daina ɗaukar maganin wani. Na gaya maka babu sauran wani abu ka mu hanya daban kuma da marayun ‘ya'yana. Ba na buƙatar ka gidan nan. To irin wanda sai kira ne da ke kin ga za su ɗauki wani abu ne daban. Su ba Me haka ne ka fita ko kuma isa mai gadi yanzu fita da kai daga nan gidan. an da to a tashi amma gaskiya in duba ka da hankali. Babu sallama babu komai ka zo ka tsaya a bayana yake ce wani mai gagi? Sai kin yi min afuwa kuma sai kin yi min guzuri. Ba wai rashin hankali ba ne. Zuciyata ce take ɗan samun abubuwa da dama kuma nayi nayi in fi ƙarfin zuciyata abin ya gagara kuma ba yin kaina ba ne. Hmm? Kuma ni duk abin da zaki ki gaya min ba zan ji haushi ba. Ni dai fata na kullum kuduri na ba sai na gaya miki ba kin sani kin san kuduri ba ko ba gaskiya ba kai dai a rayuwanka ba za ka taba canjawa ba na yi maka wani tun a waje na ce maka ka fita harka na yanzu a cikin daren da ka shigo min kicin ina aiki wallahi zan maka kowa hajiya ta fito kuma wallahi tallahi zan ji ga manufan da kake ina da shi duk ka fita harka na kin na jin gaya miki ko mata da ake cewa kaidi ko sharrin mace bari in gaya miki na kuma ta sharri na kuma ta kaidi ni ina da kika ganni shi dan ma idan ya ganni guduwa yake ban waje saboda sharri na sai wa hajiya ni kuma sai in gaya wa hajiya sai in ce ke kika bude min kofa na shigo ke kika yaudare ni ke kike so ki lalata ni ai kowa ya san a gidan nan bana shigan banza wallahi tallahi kuma in kace za ka yaka sai in kama riganka in yaga ta baya in ga iyakanka in ce wa hajiya ga abin da kake nema da ni tunda ka ce kai baka da kunya wallahi tallahi ka fita